taron wanda ya gudana karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojojin ƙasar baki ɗaya an yi bitar halin da tsaro yake ciki a ƙasar jim kaɗan bayan kammala taron babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan najeriya vice admiral ibok Ife ikwe ibas ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani. Just two weeks back, we have had over 27 attacks by Boko Haram in the northeast alone. a makonni biyu kawai da suka gabata boko haram sun kai hare-hare kimanin 27 a shiyar arewa maso gabashin najeriya kadai amma zakakuran dakarunmu sun dakila hare-haren har ma sun halaka wasu daga cikin kwamandojin masu da kayar bayan kuma fatanmu a nan shine kawo ƙarshen matsalolin ta'addanci a gaba ɗaya insurgency and terrorism issues taron majalisar tsaron najeriya kazalika ya kuma cimma fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin najeriya a shekara mai kamawa for those areas that we believe the military has been able to achieve the desired objective. waɗannan eh, yankuna da muka yi imanin sojoji sun cimma nasarar da ake hankoro to a farkon shekara mai kamawa ne hukumomi irin na um, faran hula za su karɓi ikon gudanarwa don za a janye sojoji don ƙara mai da hankali a sauran fannonin da ake fuskantar barazana yayin da rundunar 'yan sandan najeriya za ta karbi aikin samar da um, tsaro a wuraren da ake ganin zaman lafiya na kan delayed. Amma wasu daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya irin su Alhaji Bello Arabi Sardaunan Damaturu na da fargabar janye sojoji daga wannan shiya. Mu ba za mu ba da shawaran a janye sojoji a yanzu ba. Kasancewansu a kan titunan nan da kuma kan iyakokinmu yana taimaka mana sosai a lokacin da Boko Haram din nan suka yi gayya suka kwararo za su shigo jihar Yobe. A lokacin nan sojoji sun yi ƙoƙari na fitan hankali wanda kowa kuma ya gani. To, wane yanki ne dama ai fitinan gaba ɗaya arewa masu gabacin Najeriya ne. Hassan mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.